shugaban hukumar alhazan muhammad musa bello ya jagoranci taron inda ya ja hankalin kamfanonin jirage da su kiyaye duk wani sakaci da zai iya jawo cikas ga jigilar Musa Bello ya ce za a azawa kamfanonin jirage alhakin tantance alhazai don tabbatar da maniyata mata na da muharrami. Dokokin nan namu kuma muna ɗauka ne daga dokokin da aka tsara na ma'aikatar shawagin jirage na Najeriya da kuma na Saudi Arabia. Amma a ƙarshe abin da muka gaya shi ne babban doka shine dokan Allah. Dole ne abin da muka gaya shi ne kowa ya tsaya aiki tsakanin shi da Allah. an san wannan harka ne na tijara amma kar su manta cewa duk fasinjas da suke ɗauka mutane ne da suke da niyyar su je ƙasa mai tsarki su yi ibada wanda ibada ne mai muhimmanci addininmu na islama da haka ya kamata su tabbata ba su toye musu mudu ba su rage musu mudu ba duk abin da suka yi alkawari za su yi na ma alhaji su tabbata sun yi kuma muka gaya musu cewa duk kamfanin da ya keta doka la'alla doka ne na saudiya ko doka na najeriya ko dokanmu a insha Allah za a hukunta kamfanin nan cikin alhazai dubu saba'in da shida max iya ke da kaso mafi tsoka na alhazai fiye da dubu arba'in jami'in labarun kamfanin ibrahim dahiru ya yi alwashin cewa za su yi tsayuwar daka don kare yarjejeniyar da suka sanya wa hannu mun ɗauki ma'aikata waɗanda za su rika tantance waɗannan bizoji da aka ba alhazan nan da maza da mata kuma su ma hukumomin alhazai na ƙasa suna da haƙƙi akan wannan abun domin dama su ne ake biyan kuɗi suke yin bizan nan suke tabbatar da mutanen nan so muna ganin a bana saboda abin da ya faru bara ba za su yadda wannan abin ya faru ba nan gaba insha Allah. Gwamnatin tarayya ta yi wa alhazairan goma canjin dala kan naira ɗari da arba'in da shida maimakon fiye da naira ɗari da sittin a kasuwar bayan fage. Babbar kujera dai a bana ta haura naira dubu ɗari bakwai. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.